Ƙungiyar nan mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya Transparency International ce tare da tallafin Oxfam a ƙarƙashin ƙungiyar Danida ke ce yanzu haka tana ba matasa na ƙungiyar Ajiden na jamhuriyar Nijar horo domin su faɗakar da al'umma game da aibin cin hanci da rashawa a cikin harkokin tafiyar ƙasa. Wakilin ƙungiyar na Transparency Nijar a wurin wannan ba da horon a garin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani game da wannan horon da suka baiwa matasa da suka haɗa da maza da mata su 25 sunana malam sherif isufu ne ne rapporteur general chargé à la communication et relations publiques kenan magatakarda mai kula da watsa labaru na wannan kungiyar da ake kira transparency international wadda ke yaki da cin hanci da rashawa na niger to wannan projen muna ta yadda shi nan a birnin kwanni muna ta yadda shi tare da wannan kungiyar da ake ce ma ajidan ba kwanni kurum bane a zandar ma muna ta yadda shi da wata kungiya da ake ce ma avat wannan gurin namu guri ne na a mu na kungiya ta duniya gaba gaba daya ko ko in ce kwararra dangance da tahiyar da irin wannan abubuwa na kungiyoyi mu za mu ba da kamar goyon bayan mu ga sabon kungiyoyin da ke tashi nan kasar Nijar saboda su samu su bunƙasa su wallafa abubuwan da ya dace bisa ga irin abubuwan da kashi na zana maka baya shine yasa a yau muka taru wannan ɗakin shawara na merikin kwanni saboda mu ba da horo bisa ga wa'ansu abubuwa kamar yadda zana dangance da yaƙi da cin hanci da rashawa da ka'idodi da doka ta shi na tahiyar da wannan yaƙin cin hanci da rashawa kuma kuma da eh, wannan ka'idodi da doka ta hida bisa ga garda a view ko ko in ce kamun da ake yi iya yi ma mai wanda ake zaton yana da laifi a karkashin mahukunta masu iko aiki tsaro ko kuma detention preventive in ce kamun da aka iya yi ma mutum na jiran dalili a nahiyar afirka a wani lokaci jami'an tsaro sukan wuce dan makaɗi da rawa wajen riƙe mutuwa ofishinsu fiye da lokacin da doka ta ayyana saboda jama'a da dama na jahiltar inci da haƙƙinsu ko da jami'an tsaro suna tuhumar su da wani laifi abin da yasa kungiyar ta transparency ke son ta hanyar waɗannan matasan na jamhuriyar Nijar wayewa al'umma kai domin su san inda doka ta dakatar da jami'in tsaro ko da ya dakatar da su sunana Muhammad Isu ni magatakarda ne na wannan kungiya ta Ajeden kungiya ce ta matasa da aka kafa nan cikin kwanni amma takarda gare ta ta izini wadda take iya aiki ta kasa ta yi aiki duka cikin kasar Niger amma siege din nata nan cikin birnin Kwani yake ito ga dai horo na yau abin da ya kumsa shine cewa da garrafi abin da ake cewa da Hausa hoki wadda ake mutum in ana zargin shi da wani abu tun bai kai ga likewa ba shine wanda ake yi ga bakin komisariya to wannan ya kamata a ce mutane sun san menene haka nan kun bayan menene haka nan kin wani inci mutum yake da bisa ga wannan abubuwan tunda a dunkule ne ake yin abu mutane ba a musu wayewa kai ba bisa ga wannan abubuwan ba su san abubuwan da wannan abubuwan suka kusa ba kun bayan wannan bisa ga tsaron mutum kakin a liƙe shi akwai wanda ake cewa detention preventive shi ko wanda ake kai mutum gidan kaso tunda bayan kwamsariya gidan kaso ake kai mutum ko wanda ake kai mutum gidan kaso ba tare da an mai shari'a ba shi ko wannan mutumin yana da intuttuka ba ɗaya ba biyu ba uku ba intuttuka da yawa gare shi tunda har yanzu bai tabbata dan kaso ba to bisa ga irin wannan abubuwan ma kamata a ce an wayar da kanun mutane sun san menene wannan abubuwan kuma wani irin mataki mutum ya kamata ya ce ya doka tunda har yanzu abin da ake cewa ga turance in ba an tabbatar da mutum ya yi laifi ba har yanzu ba dan kasa ba sunan shi ba wannan horon na zuwa ne a daidai lokacin da cin hanci da rashawa da ma wuce gona da iri da jami'an tsaro ke yi a waɗansu ƙasashe nahiyar afirka ke ci gaba da turnike yunkurin ci gaban nahiyar a fannin tattalin arziki da ma ci gaban rayuwar al'umma ta la'akari da cewa nahiyar na ci gaba da kasancewa ta baya ga dangi ta la'akari da bincike na kowace shekara na hukumar hukumar majalisar ɗinkin duniya PNUD dangance da ci gaban ɗan adam da ma tattalin arzikinsa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar